الله رب العالمين والصلاة والسلام على أتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين dan uwa musulmi muna wa juna gaisuwa ta addinin musulunci gaba ɗayan mu da fatar alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkan mu da arzikin haɗuwa da ku a wannan bigire mai albarka masallacin nan na jami'ar abubakar tafawa balewa a nan bauchi a cikin wannan wata mai albarka na ramadan a yau hudu a yau ashirin daidai ga watan sa shekara dubu da da da dari talatin bakwai tun bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shi ne ashirin da biyar ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya muna karatu a cikin suratul an'am wanda mun karanta har zuwa aya ta da goma sha bakwai yanzu za mu tashi daga aya ta da sha takwas? muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana katari da dacewa mu karanta daidai mu fahimci daidai mu yi aiki da daidai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله تعالى عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون الله يا البركة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم fakulu mimma zukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin ubangijinmu ya ce to ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah a kai yayin yankansa in dai har kun kasance masu imani ne ku da ayoyinsa wa malakum Allah ta'kulu mimma zukira smullahi alaihi me ya same ku ne ba za ku ci ba daga abin da aka ambaci sunan Allah a kai wa qad fassala lakum ma harrama alaikum alhali tabbas ya riga ya bayyana muku abinda ya haramta a kanku illa matturirtum ilai sai dai abinda kuka matsu cikin takuri zuwa gare shi wa inna kathiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm kuma lallai da yawa suna batarwa da soye-soyen rayukansu ba tare da wani sani ba inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin lallai ubangijinka shine mafi sani da su wane ne masu ta'addanci masu wuce gona da iri wa zaru zahiral ismi wa batina Allah ya ce ku bar ko ku yi nesa da ko ku rabu da laifi mabayyani da kuma laifi ɓoyayye bi mana bayyanannen laifi da ɓoyayyen laifi ku rabu da shi innal ladhina yaksibuna al-ithm lalle waɗanda suke aikata laifi ɓoye yake ko bayyane sayujzauna bima ya yaqtarifun waɗannan za a saka musu da abin da suka kasance suna aikatawa wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq kuma kada ku ci daga abin da ba a ambaci sunan Allah ba a kansa kuma hakan fasikanci ne wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum kuma su shaydanu suna wahayi zuwa ga masoyansu don saboda su rinka musu da ku wa in ata'tumuhum innakum kula mushrikun ku idan kuka yi musu biyayya to kun zamo mushrikai malam ibnu kathir Allah ya masa rahama ga abin da yake cewa هذا إباحة من الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه ما ذكر عليه اسمه ومفهومه أنه لا يباح لهم لا ومفهومه أنه لا يباح ما لم يذكر اسم الله عليه yake cewa wannan ayar aya ce da take nuna halacci na cin abin da duk aka yanka inda an ambaci sunan Allah a wurin yankan dukkan dabbobi irin waɗanda ya halatta a ci namansu waɗanda muka yi bayani akan daki-dakin wanda ya halatta a ci da wanda bai halatta ba a ci a farkon suratul ma'ida in ba ku manta ba to a wannan sai Allah yake cewa duk abin da aka ambaci sunan Allah yayin yanka shi ku ci namansa ya halatta a gare ku wato yana bukatan sharaɗi biyu sharaɗi na farko ya zama mimma a halallahu aklahu irin wanda ya halatta a ci don akwai naman da bai halatta a ci ba bai halatta ba a ci alhanzir bai halatta ba a ci wato abin nan almaita mushe bai halatta ba a ci wato dabbobi kullu zinabin minas tiba kamar yadda muka karanta to irin waɗannan dabbobin da bai halatta ba a ci su sharaɗi na farko kenan ya zama ya halatta a ci dama dabbobin da ya halatta a ci kama wanda muka sani da dabbobin gida samaniya ta azwaj wanda za mu zo mu ji a nan gaba kamar sauran dabbobi na daji wanda ake farauta wanda ya halatta a ci kamar kifi da dabbobin cikin ruwa waɗannan duk ya halatta a ci ko to sharaɗi na biyu shine ya zama wannan abun an ambaci sunan Allah a kai in dai irin wanda sai an yanka ne dole in an zo yankawa ya zama da sunan Allah aka yanka sharaɗi biyu kenan in aka samu wannan sharaɗi biyu sun cika shi kenan ka ci nama fa kulu ku ci nama kawai min ma zikira smullahi alai in dai har an ambaci sunan Allah akai in kuntum bi ayatihi mu'minin in dai kun kasance ku masu imani ne da Allah yace mafhumin sa ya nuna bai halatta ba a ci wanda ba ambaci sunan Allah ba akai kenan kama kana yastabihu kuffaru kuffaru quraish min akli kamar yadda su kafiran quraishawa suke halatta cin mushi wa akli ma zubiha ala nusubi wa ghairiha sannan suke halatta cin abinda aka yanka wa wato gumaka da kuma wasunsu thumma nadaba ila al-akli mimma zukira ismullahi alai sai Allah ya yi bayani ya koyar da mu yadda za mu ci abinda aka ambaci sunan Allah a kai sai Allah ya ce wa malakum Allah ta kulu min malam yuz karismullahi alai me ya same ku da bakwa cin irin abinda aka ambaci sunan Allah a kai wa kad fassala lakum ma harrama alaikum ai kad bayyana lakum ma harrama alaikum wa wadahahu Allah ya riga ya muku bayani baro baro menene haram menene halal illa maturitum ilai sai dai abinda kuka samu kasancewa cikin tilas cikin necessity wanda za ku iya ci don dole amma ba wai don saboda kuna so ba to wanne ne wanda Allah ya yi bayani din nan yana na a ɗan gaba kaɗan a ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghayri bi Allah ce ka gaya musu ni ba wani abu a cikin alkur'ani wanda aka mini wahayi wanda yake magana akan abun da aka haramta sai dai abin da Allah ya faɗa wanda Allah ya faɗan nan kuma shine illa an ta kuna maitatan sai dai in ta zamo matacciya shine mushe kenan ko illa an ya kuna maita Audaman daman masfuhan ko kuma haramun ne a ci jini wanda yake tsirfata ko kuma wato au lahma khinzir ko kuma a ci naman alade wannan shine abin da Allah ya faɗa cikin alkur'ani sai kuma wanda manzon Allah sallallahu alaihi ya ƙarin bayani a cikin hadisi wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu kaman maganan wato kullu bin minas siba duk abin da yake da fiƙa daga cikin dabbobi masu farauta duk wanda yake farauta da fiƙarsa wannan ba za a ci ba sannan dukkan kullu zi mikhlabin min at-tayr duk tsuntsu wanda ke yawo a sama wanda yake farauta da faratunsa shi ma ba za a ci ba duk cikin dangin tsuntsu abinda kasa yana farauta da faratunsa ba a ci duk cikin dabbobi na daji wanda duk yake farauta da haƙorinsa fiƙa shi ma ba a ci an fahimta kenan ba za a ci zaki ba ba za a ci damisa ba ba za a ci kyanwa ba ba za a ci kare ba saboda suna da fiƙa sanadu wanda yake da faratu cikin tsuntsaye kamar mai kamar shirwa kamar shaho irin waɗannan duk ba za a ci ba an fahimta to sai kuma a dawo cikin alkur'ani shi kuma annabi sallallahu ubangiji madaukin sarki ya ce kada a ci alade kada a ci mene eh, kada a ci mushe shine abin da ya mutu hatfa nafsihi abin da ya mutu da kansa min duni zakatin shar'iyya ba tare da an yi yanka irin ta shari'a ba to wannan shi ake cin mushe duk wurin waɗannan su ne abin da Allah ya haramta to shine Allah ya ce me yasa ba za ku ci wanda Allah ya halatta ba ga wanda Allah ya halatta ina ruwanku da na haram wa kad fassala lakum ma harrama alaykum bayan Allah ya riga muku bayanin haram din nan haram din nan ba a boye yake ba innal halala bayyinun wa innal harama bayyin halal a bayyane yake haram ma a bayyane yake illa maturitum ilaihi sai dai abinda kuka shiga cikin halin tilas akai wannan kuma shi ma Allah ya yi bayani ya ce famanit turra ghaira baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim a ƙarshen wancan aya duk wanda ya zama ya shiga cikin halin tilas an gane ko gaira bagin wala adin ba tare da neman wuce gona da iri ba ba tare da neman shishigi ba ba tare da kuma ya samu wannan din ya ajiye saura don ya ci daga baya sai ya samu wato wanda aka yanka kuma sai kwaba su ya ci gaba da ci tare kaga wannan ya zama yayi ta'addanci to in ba wannan ba fa inna rabbaka ghafurur rahim Allah ya yafi duk abin da aka ci ko da an haramta shine nan, illa maturintum ilai sai dai abinda kuka zama <clears throat> wato ya zo muku dole wa inna kaseeran la yudilluna bi ahwa'ihim ghairi ilm Allah ya ce da yawa daga cikin mutane suna batar da mutane ne da son ransu in ana magana akan wannan siyakin ne sai zama da yawa daga cikin masu batarwa akan batun harkar me za a ci da mai ba za a ci ba son ransu kawai suke faɗa sai ka ji kafir ya ce maka menene bambanci tsakanin abin da ka danna shi ka yanka ta wuya da abin da aka dake shi sai ya mutu ko aka harbe shi haka kawai sai jini ya zuba ina ce jini ne kake so ya zuba da wanda mota ta kaɗe shi ma jini ya zuba menene bambanci duka dai ba su mutuwa kaga wannan shine bi ahwai wannan tsananin son rai akan ka'idoji na me za a ci menene ba za a ci tun farkon suratul ma'ida Allah ya ce inna Allah yahkumu ma yurid Allah yana hukunta abin da yake so ne ba abin da yake so ba don haka son ran wani ba zai yi tasiri ba akan ko da debate dinsa ko da argument dinsa ya zama logically right ko da ya zama a cikin hankali zaka ji kaman zai karbu a wurin Allah ba komai bane saboda abin da Allah yake so shi yake inda ba abin da Allah yake so ba shi ake asali ma da mu bil adama da dabbobi mun haɗu wajen muna da ruhi da gangan jiki ko ba haka bane to me yasa za a ce mu mu ci su su ba za su ci mu ba yanzu ya halatta dabba ta ci dan adam dabba in ta karo da ƴar uwarta ma sai Allah ya musu hisabi ballantana a ce dabba ta ci dan adam ba a halatta musu wannan ba amma me yasa shi dan adam aka halatta masa ya ci dabba in kana neman in za zaka yi amfani da asalin son rai ne bai kamata ka danne abu ka yanka kai maka ci ba amma Allah ya halatta shi yasa to tunda Allah shi ya halatta yi wancan to irin tsarin yanda za a ci da kuma wani iri za a ci da taya za a ci kuma dole sai shi zai faɗa. an fahimci wannan ko kowa ya san da cewa in ka ci nama ka ci jikin wani ne kuma wani nan sai aka raba aka ce karka ci jikin naman dan adam karka ci jikin kaza karkaci jikin kaza wannan sai zama Allah da shi ya halatta shine kuma yake da daman da zai ce ga irin wanda za a ci ga irin wanda ba za a ci ba duk wanda zai sa bakin sa ya fadi wani abu daban ba wannan ba Allah ya ce la yubilluna bi ahwaihi son ransu za su faɗa don su batar da mutane bi ghairi ilmin ba tare da sani sai dai su yi zato inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin Allah ya fi kowa sani irin waɗannan masu shishigi masu wuce gona da iri Allah ya ce kaza su kuma su ce kaza ta can Allah ya ce ba haka ba su kuma su ce haka Allah ya ce haka su kuma su ce ba haka ba shine Allah ya ce wa zaru zahiran ismi wa batin Allah ya ce ku rabu da laifin boye da laifin ne menene laifin boye da laifin bayyane mujahid yace laifin boye da laifin bayyane shine almasiyatu fi sirri wal alaniya laifin da mutum ya a boye ya buya ba a ganshi ba Shi ne batinul ithm laifin da mutum ya yi a fili ana ganin shi shi ne zahirul ithm wani irin laifi ne mutum zai yi a ɓoye shi ne wanda baya son mutane su ganshi yana yanayi wani irin laifi ne wanda mutum zai ke a kasa ana ganin sa amma yana ta yin abinsa to shi ne Allah ce ce baya son na ba baya son na bayyana karka ɗauka don ka ɓuya ka fita karka ɗauka don kayi a bayyane ai ba na jin tsoron mutane in mutane ni ba mutane mutane nake tsoro ba kuma zai mutum yi to Allah baya son duka biyu an fahimci wannan da kyau a wata riwaya kuma mujahid ya ce a'a ma'anan zahirar ismi batuna shine ma yarwi mimma huwa amin abinda kai niyan zaka aikata mummuna amma baka aikata ba ka rika mummunan nufi ko da baka yi ba wancan kuma shine abinda ka aikata Allah baya son duka mummunan nufin ma Allah baya so don akwai wanda shi yanzu bai samu daman yin laifi ba amma yana so da zai samu shi ma da zai to irin wannan ana rubuta masa zunubi a kaga wane yana sata ya samu wata dama yana ta sata na kudin gwamnati ko yana ta fashi da makami sai kana gani inda kana da karfi kai ma da kai haka da ka samu wannan matsayin kai ma da kai haka kana zaune a talakanka a dan ka kuma kana ta tara laifi wa kanka sai wani wanda yake can din mamewa ma ya iya ya samu mafita kai baka samu ba saboda Allah baya son batilul ithm abinda ka kulla a cikin ranka ma inda laifi ne Allah baya so ballantana wanda ka bayyana an fahimci wannan na uku shine wato abin nan al'imam Katada yake cewa ma'anan zahirar ismi wa shi shine kamar yadda mujahid ya faɗa a baya shine sinuhu wa alaliyatuhu kaliluhu wa kathiruhu karami da babba Allah bayi son karamin laifi Allah bayi son babban laifi wani zai ce me yasa Allah bayi son karamin laifi saboda shi Allah babba ne in ka zo yin laifi kar ka dubi girman laifin ka dubi girman wanda za ka yi wa laifin in ka dubi girman da Allah yake da shi sai ka gane ba wani laifin karami duk laifi iri ɗaya ne an fahimci wannan mahaifinka yana zaune sai ce da kai kar ka zauna a nan tashi kana zaune sai ce tashi a nan sai baka tashi ba kaga wani ai ba babban laifi bane sosai in ka kwatanta shi da mahaifinka ya ce da kai mahaifinka ya ce da kai daga wannan abin sai ka ce ba zan daga ba da shi da kar ka zauna a nan sai ka zauna da shi da yi abu kaza sai ka ce ba zan yi ba wanne ne fi girma to amma in ka lura da yanayin mahaifinka wanne ne wanda ba laifi ba to walillahi masalul a'la misali mafi kyau shine kai misali da ubangiji in ka dubi bambancin da ke tsakaninka da mahaifinka nawa ne ratan in ka kwatanta shi da bambancin da ke tsakaninka da ubangiji in Allah ya ce karka yi kaza ko Allah baya son kaza karka rika duba to ai kaza karami ne kaza babba ne a'a ka dubi cewa Allah din shi babba ne shi yasa ba wani laifi karami in an kwatanta da girman Allah shine yake cewa ma'anan qaliluhu wa kathiruhu shine ma'anan zahiran ismi wa batin to duk da maganganun da malamai suka yi ibnu kasir ya tara su yace yace duk wannan duk ma'anar su ɗaya ne duk abin da ka san zaka iya ya shiga cikin wannan ma'anar na cewa laifi na bayyane da laifi na ɓoye duk wata fasara da ta iya shiga duk laifi ne ubangiji madaukakin sarki baya son laifi Allah ya ce wato innal ladina yaksibuna al-ithm lalle waɗanda suke tsirfatan laifi al-ithm nan sai ya faɗa lil ahad wanda duk yake yin laifi kaga ko ne irin laifi ke zahiral isim ko batinal isim. zaune sayujzauna bima kanu yaktarifun Allah ya ce za a saka musu da mummunan abin da suka aikata saboda aikinka yana daidai da sakamakonka man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu bima'ana yara alkhair wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu bi mana yara shar gurgudu abin da kai gurgudu abin da zaka gani shine bi ma kanu yaktarifu da abin da suka aikata shine ranar kiyama ba a zaluntar ka a dauko laifin mai laifi sai a baka ta ko mai kyau ko kai a dauki ladan ka mai kyau sai a bada mai laifi Allah baya yin wannan kowa gurgudu abin da ya aikata da shi za a saka masa to menene laifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara menene laifi hadisin annawas ibn sam'an riwayar muslim aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam mal me laifi ne Allah ya ce bai son laifi babba da karami Allah bai son laifi na koyi da na bayani Allah bai son laifi kaza da kaza shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al ma haka fi nafsika laifi shine duk abin da ka zo yi kai kanka kana jin zuciyarka bata kwanta ba baka ji kwanciyar hankali akai ba wa karita an yattali alaihin nas kuma abinda in ka zo yi baka so a ga kana yi inda kai mutum ne wanda kake reasonable wanda yake ba reasonable ba dama shi bai damu ko a gan shi ba amma duk mutum wanda yake reasonable yana da ɗabi'a irin ta ɗan adamtaka ba zai so a gan shi yana yi ba to wani abun laifi ne karka yi a ɓoye kuma karka yi a bayyane an fahimci wannan ko duk abu mai kyau kuma mutum zai ga yana so a gan shi yana yi kuma yana so yi musharaka da mutane wajen yi sannan in yayi daga baya zai ji daɗi laifi kuma in dai har in kai da ka zo kana jin haushi za ka ji ranka yana ɓaci kana jin kuna kana jin baƙin ciki da kunci a ranka to karka yi mana shi ne ma haka fi nafsi abinda yake maka ƙaiƙayi a rai ko kafin ka yi kana jin tsoron ka yi a bayyane ko kuma bayan ka yi kana jin haushin da ya sa ka yi an fahimci wannan ko shi ne Allah ya ci gaba da cewa wala ta'kulu min malam yuzkar alaihi wa innahu lafis kada ku ci daga abin da ba a ambaci sunan Allah a kai ba wa innahu lafisqun cin abin da ba a ambaci sunan Allah a kai ba lafisqun fasikanci bi ma'ana khurujun an ta'a wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum su kuma shaytanu suna yin wahayi ne ga masoyansu domin saboda su rinka jayayya da ku wa in afatumuhum innakum la mushrikun in kuka bi shaydanin masu jayayya da gaskiya to kuma kun zama masu shirka wannan ayar tana nuna mana cewa tana ƙara ƙarfafa maganar da aka faɗa a baya bayan Allah da ya ce fakulu min ma zikira smullahi alai ya ce wa malakum Allah ta kulu malamin karismullahi nan sai ya ce wala ta kulu min malamin karismullahi alai kar ku ci daga abin da ba a ambaci sunan Allah ba a kai abin yake nufi shine duk dabbar da aka zo yanka ta ba a ce bismillah ba to kar ku ci abin da yafi girma cikin abin da za a ci wanda aka yanka shine a ce bismillah shine karatun yanka ana kara da Allahu akbar sunna ce bismillah kuma farilla ce in babu bismillah ba za a ci ba amma ko da babu Allahu akbar za a iya ci bismillah ya yafi girma in ka ce Allahu akbar ka bar bismillah da ganganto ba za a ci ba kun gane wannan saboda Allah ya ce zikira smullahi alai a faɗi sunan Allah akai kaga shine a ce bismillah to a ƙarƙashin wannan ayar da wannan hukuncin na cin dabbar da aka yanka ta da sunan Allah akwai maganganun malamai guda uku masu muhimmanci shine menene hukuncin cin dabbar da aka zo yankawa sai ba a faɗi sunan Allah ba amma musulmi ne ya yanka ana fahimta da kyau ba a ambaci sunan Allah ba aka yanka kafin mu zo kan wannan sabanin ku sani da cewa malamai sun yi ittifaki wannan dan tuni ne akan karatun suratul ma'ida cewa duk dabbar da ta halatta a ci ita dabbar kun san dabbobin da ya halatta a ci kuma musulmi ya yanka da sunan Allah ko kuma ahalul kitabi ya yanka to wannan ya halatta a ci wannan mun karanta shi a baya haka ne sannan kuma sun yi ittifaki cewa in dai musulmi ne ya yanka kuma ya yi bismillah to ba ruwanka da bincike akan menene aqidarsa yana sallah a wani masallaci dan menene in dai har musulmi ne yayi yanka kawai kace kuma in dai an ambaci sunan Allah to ta ake a gane an ambaci sunan Allah shine a ga cewa musulmi ne ya yanka dabbobin da muke ci a kasuwanni wanda muke saya naman su muka je mu binciki cewa wannan dabban da yanzu saya an faɗi sunan Allah eh ai kuna cin nama ko in ba ku ci naku bare kukan samu aro ku dana to in ka ci in ka zo cin nama kakan bincika ka gane cewa lalle wannan an ambaci sunan Allah gashi Allah ya ce Kulu sai wanda kar ku ci wanda ba ambaci sunan Allah ba ya kake ka gane cewa an ambaci sunan Allah shine saboda a garin musulmi aka yanka kuna gane magana duk dabbar da ka samu a garin musulmi aka yanka to ka ci naman kanka saboda galibi a kai shine cewa an ambaci sunan Allah in wancan yayi kuskure wannan kuma ohon shi ko yayi da ganganci ba mu sani ba amma mu za mu yi hukunci ne da galibi da zahiri kamar yadda kowane musulmi in ka zo masallaci kawai zaka bi shi sallah ai baka sani ba cewa ya ka zaka iya rantsuwa da Allah yana da alola amma kana tsammani yana da alola kana ganin nusa a bushe amma ya kabara ka bi shi to haka ne ita ma dabba in ka gana ma kawai ka ci haka kuma dabbar da ta fito daga garin da galibinsu ahlul kitabin in ka je garin da galibinsu kirista ne ko galibinsu yahudawa ka ga nama kawai ka ci ka kun gane haka mala ibnu haka mala ibnu usaymin yace in kai tafiya ka je turai yanzu ka je europe kawai ka ci ka sai dai iskali daya ana musulmi sai ka gane cewa bai ambaci sunan Allah ba wannan ba za ka ci ba ko ya gaya maka ko kuma wanda ba musulmi ba amma sai ka gane cewa ba yankawa suke ba murɗe wuya suke yi saboda dubiha yankawa aka ce a yi amma akan wanda ba musulmi ba in dai ahlul kitabi ne ba dole sai ka binciki ya ce bismillah ko bai ce bismillah ba al-qutubi ya ce dama Allah ya san ba ta ce bismillah ba inda za a kirista ce maka bismillah Allah ya fi ka sanin haka amma Allah ya ce ka ci amma in ka san murɗe wuya yayi kaga wannan ba yankawa bane to wannan kan ba za ka ci ba wannan dalilin ne yasa malamai suka ce duk naman da yake zuwa daga kasashe irin wanda ake kane wanda ake sawa a cikin gangwami in dai ka san irin wanda ake sa su eh, irin wanda inji ne zai yanka su duka an fahimta to in dai ba a bi halal process ba to ba za ka ci ba ya ne halal process shine in waɗanda za su yanka ko da a turai ne tunda ba zai yiwu za a yanka kaza dubu biyar a lokaci daya sai ka ce sai an kawo liman yana ta ba irin mu ne a nan kajin sun yi kaɗan sai an yanka kowane daya ba zai yiwu ba ana sa su a inji ne sai ya yanka su duka akwai injin da za a sa su kuma asalin yankawa zai yi a wuya to in aka zo kunna injin sai a ce bismillah sai yanka kaza dubu shi ne magana ta kare in an yi wannan ya halatta a ci amma an sa kawai ya balle wuya ne ko ya dandake wuyan ko ya yi wayewa wannan ba za a ci ba sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba an fahimci wannan da kyau wannan duk ina maimaita mara bayanin da muka yi a baya ne to amma yanzu iskalin da zai rage shine musulmi ne ya yanka amma ya manta bai bismillah ba za a ci ko ba za a ci ba to har kun ba da amsa ne sai ku dawo nan ku zauna kenan maganganu ne na malamai guda uku magana ta farko ita ce malaman da suka ce laye yahillu mutulakan sawa'an taraka tasmiyata amdan aw nasiya duk mutumin da ya yanka ya manta bai ce bismillahi ba ko ya bar bismillahi da gangan in dai ba a faɗi sunan Allah ba to ba za a ci wannan yankan ba ya zama mushi an gane ko wannan maganar ita ce aka ruwaito ta an samu riwaya daga wurin imamu Malik akan wannan da riwaya daga imamu Ahmad akan wannan kuma ita ce masabar a dawo da zahiri cewa duk abin da ba ambaci sunan Allah akai ba ba za a ci ba mai dalilin ku suka ce Allah ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu fis. kada ku ci abinda ba ambaci sunayen sunan Allah akai ba kuma fasikanci Allah bai ce mantuwa bai ce gangan bai ce kawai dai in ba in ba ambaci sunan Allah ba kar a ci suna da dalilai da yawa ba lokacin kawo su gaba ɗaya daga ciki akwai dalilan su na hadisan cikin bukhari da muslim na adi bin hatim da kuma hadisin abu sa'alabat kushani wanda manzon Allah su sanya yake koya musu farauta yake ce da shi idza arsalta kalbaka al-muallam fa dhakarta smallahi alayhi fakul idan ka aiki kayanka ka wurga shi ko ka aike shi je kamo maka sai ka ambaci sunan Allah akai ka ci sannan yake ce in ka harba mashinka ko kibiyarka shi ma ka ci in dai ka ambaci sunan Allah da da hadisin Rafi ibn Khadij da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma an haraddama wa zikra smullahi alaihi fakulu duk abin da ya zubar da jini kuma an ambaci sunan Allah akai ku ci kaga duk dai wannan hadisai ne da suke nuna magana guda daya cewa ku ci daga abin da aka ambaci sunan Allah an ji dalili an ji maganar su da dalilin su magana ta biyu ita ce malaman da suka ce kwata-kwata ba wani ba sharaɗi bane mustahabbi ne a bismillah in ba a yi bismillah ma koda da gangan ne ya halatta a ci in dai musulmi ne yanka wannan ita ce masabar shafi'iyya imamu shafi'i akan wannan yake kuma akan haka ne masaba take akwai riwaya daga imam malik akan wannan akwai magana al-imam ashhab daga cikin limaman daga cikin almajiran imam malik duk wannan shine fahimtar suka ce waɗannan ayi wannan aya da muka karanta ayar da tace ku ci tana nufi mustahabbi ku ci ayar da tace kar ku ci wanda ba kira sunan Allah ba tana nufi makaruhi ne hadisan da duk kaji an karanta na wancan dalilin suna nufi mustahabbi ne in kuma sun hana ne suna nufi makaruhi an gane ko menene dalilin ku suka ce akwai hadisi hadisin su shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan abu dawud ne ya cikin marasi mursal ne daga asalt as cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ai musulmi kan sunan sama daga jikin sunan Allah aka cire don haka in yanka kawai ya zama an ambaci sunan Allah kawai ka ci abin ka duk musulmi yankan kansa halali ne to amma wannan hadisi da ifi da wani hadisin ma shi ma dai da ifi ne duk dai haka dai da ifai da ifai dai aka dan tattara suka ce su suke nufin cewa umarnin da aka yi ana nufi mustahabbi ne hanin da aka yi kuma ana nufi mene makaruhi sai magana ta uku ita ce malaman da suka raba suka ce in mutum ya bar sunan Allah da gangan ba za a ci ba ya zama mushi in mutum ya manta sunan Allah da mantuwa to wannan za a iya ci an fahimci wannan yaya za ka yi inda mantuwa ne sai ka gaya mutane cewa na fa manta ban ambaci sunan Allah ba duk wanda ya zo ci sai ce bismillah lokacin da zai ci amma ya halatta a ci ba za a zubar ba wannan fahimtar ita ce fahimtar jumburin malamai da yawa akan wannan suke wannan ita ce masabar imamu malik ibn anas ita ce masabar imamu ahmad ibn hanbal ita ce masabar abu hanifa al-nu'man ibn sabit an gane ko to sai suka ce dalilinsu akan wannan shine na farko duk ayoyin da kaje an faɗa da hadisan da aka faɗa ɗin nan wanda suka ce a ci to suna tabbatar da cewa lallai dole ne sai an ambaci sunan Allah muna nan akan cewa wajibi ne ba mustahabi bane kamar da shafi yake waɗanda suka ce kada a ci wala ta'kulu mimma lam yuzkar sallallahu alaihi su kuma suna nufin kada a ci wanda ba ambaci suna Allah ba da gangan aka ce me yasa za ku ce da gangan ne yake nufi bayan Allah bai ce da gangan ba suka ce wasu ayoyin ne ai suka ce banda da gangan an fahimta na farko daga ciki ne Allah ce rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana Allah karka kama mu in mun yi mantuwa ko mun yi kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji kuma ya ce karfa altu na amsa duk abin da kai na kuskure ko mantuwa ba zan kama ku ba kai? da hadisi inna Allah tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi sannan sun ƙara bayani da cewa ai da Allah madaukin sarki ce wa innahu lafisqun shi kansa ma kawai ya ishe ka ka gane cewa bayan da za a yi Allah ya ce wa wanda ya yi mantuwa kuma ya ce masa fasiki saboda Allah ya ce cin abinda ba a kira sunan Allah a kai ba fasikanci ne ko yin yanka ba tare da sunan Allah ba fasikanci ne to to mai mantuwa shi ma fasiki ne mai mantuwa ai ba fasiki bane wannan ya nuna maka cewa mai ganganci ake nufi sannan suka ce eh, Imam al-Bukhari yana cikin masu wannan ra'ayi shi ma ya karfafa har ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas abdullahi dan abbas yana cewa wa man nasiya fala sa wanda ya manta to fa shi babu laifi in ka tattara dalilan da zaka ga kaman wannan zancen ya fi karfi ni dai hankali na fi kwanciya da wannan duk da cewa malam ibnu usaimin Allah ya masa ya yi dogon bayani wanda yake nuna cewa haramun ne a ci in dai an manta ba a mace sunan Allah ba ko kuma an yi da gangan duka ɗaya ne yana karfafa riwayar wato magana ta farko amma magana ta ƙarshen nan ta fi ƙarfi bisa ga bincike na za mu iya nutsuwa akan wannan allah ubangiji ya datar da mu da daidai shi ne Allah ce wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun ne Allah ce awaman kana hayyan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran يمشي في الناس نعم كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون نعم. وكذلك faman kana maitan fa ahyaina Allah ya ce shin wanda ya kasance matacce sai muka rayar da shi waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kuma muka sanya masa haske wanda yake tafiya da shi a cikin mutane kaman mataluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha shin daidai yake da wanda sa da misalin wanda shi a cikin duhu yake kuma ba zai taba fita daga cikin ta ba kazalika zuyina lil kafirina makanu ya malun kamar haka ne ake zayyanawa ake kawata wa kafirai abinda suka kasance suna aikatawa wato Allah yana tambayar mu cewa shin matacce da rayaye duka ɗaya ne ai matacce da rayaye ba iri ɗaya bane matacce shine kafir wanda yake da mutuwar zuciya zuciyar da bata yi imani ba amwatun ghairu ahya'in wa ma yash'uruna ayyana yub'athun sannan kuma wanda yake rayayye kuma shine mumin. to shine Allah yake ce ai ba za su zama iri ɗaya ba misali ne Allah maɗaukakin sarki ya buga a tsakanin mutanen guda biyu shine Allah ya ce awa man kana maitan fa ahyaina awa man kana wato ibnu kathir abin da yake cewa shine hada mathalun darabahu Allah ta'ala lil mu'minin alladhi kana maitan ay fi dalalati halikan ha'iran da mutum yana cikin bata yana cikin ɗimuwa yana cikin halaka fa ahyahu Allah ai ahya kalbahu bil iman sai Allah ya rayar da shi bi ma'ana ya rayar da zuciyarsa da imani wa hadahu lahu kuma Allah ya shirye da shi ga imani wa waffaqahu littiba'i rusulihi sai Allah kuma ya datar da shi ga bin manzanni wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas ay yahtadi yahtadi kaifa yasluku wa kaifa yatasarrafu bihi wanda yake shiryuwa ta duk inda ya kama hanya da duk inda ya juya yana cikin wato haske na Allah shin zai zamo kamar wanda ya zama shi kuma a cikin duhun da zai ta zama a cikin har abada ba zai fita ba ai ba iri ɗaya bane yace wa nuru huwa alquran abinda aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas shine nur shine alquran abinda aka rawaito daga wasu kuma kamar as-suddi shine shine al-islam musulunci wato abinda ake cewa shine mutumin da yake kan hasken musulunci wanda ya faru sakamakon Abin da kake ji na dalilai da hujjoji na musulunci hankalinka yake kwance kai kake nutsuwa da dalilai na ayoyin alkur'ani da hasken alkur'ani yana haska maka rayuwarka da addininka da tsarinka kana jin cewa kana da cikakken farin ciki da kwanciyar hankali a cikin addini shin misalinka daidai yake da wanda shi kullum a cikin duhu yake baya da hasken imani baya da hasken shirya iri ɗaya ne to ba iri ɗaya ba ne wani na daidai da Allah madaukakin sarki inda yake cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur ai masu imani daga duhu ake fito da su zuwa haske wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nur ila adh-dhulumat su kuma waɗanda suke wato abin nan wato su kuma kafirai daga cikin haske ne ake ciro su zuwa cikin duhu kullum akan wannan ne Allah ce afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda manyan yamshi sawiyan ala siratin mustaqim da wanda yake kan hanya madaidaiciya da wanda yake kan hanya batacciya iri ɗaya suke Allah ce masalul fariqai ne kal a'ma wal asammi wal basiri was sami misalin bangaren masu imani da bangaren marasa imani Kamar misalin makaho ne da shi da a can gaba albasir wanda yake gani da misalin al'asam kurma wasami da mai ji kaga ba za ka haɗa su iri ɗaya ba hal yasta ne masalan iri wannan biyun za su zama iri ɗaya afala ta zakaru shi ku bakwa bakwa abin nan bakwa hankalta ne ku wa'astu Allah ce ma yasta al-a'ma wal basir wala zulumatu wala nur wala zillu wala haru kaga duk waɗannan abubuwa ne kishiyoyin juna da duhu da haske da makaho da mai gani sannan kuma da inuwa da cikin rana duk ba za ka haɗa su iri ɗaya ba to haka ne Allah yake ce mana mumini da kafiri ba za su taɓa zama iri ɗaya ba to tunda ba zama iri ɗaya ba a ɗabi'ance da addinance to haka kuma bai kamata su zama iri ɗaya ba wato a wajen dokoki ba za ka ce dokan da musulmi zai bi dole sai ka sa wanda ba musulmi ba shi ma sai ya bi dokan addininsa ba za ka dora shi ne la ikraha in kun gane fikin wannan aya ba za ka yi doka wa musulmi wanda ya shafi addininsu. wannan ina magana ne akan irin waɗannan abubuwan da suke faruwa a kwanakin nan kamar wanda ya faru a Kaduna an ce in ya tabbata an yi ta duka wani mutum wai don baya azumi kuma ba musulmi bane ko abin da yake faruwa a Kano wanda ya faru a Kano cewa an kashe wata mata wai saboda irin waɗannan abubuwa dokokin da suka ɗoru akan musulmi ba dole ne su zama suna yin aiki kuma kan wanda ba musulmi ba inda kana so ka yi tsari to dole ka raba mutane kamar yadda Allah ya raba su wannan yana cikin wannan wannan yana cikin wannan ba za ka haɗa su ba lakum dinukum waliya haka kuma ba za ka sa musulmi dole kuma bi dokokin kafirai ba kamar yadda kasar China misali yanzu take hana musulmai yin azumi kaga in wanda ba musulmi ba zai azumi ba za ka tallafa wa musulmi shi kuma bi wannan dokar ba to Allah madaukin sarki haka ya raba jama'a an fahimta shine Allah waɗansu malamai suka ce waɗannan ayoyin suna magana ne akan waɗansu mutane muayyanu aka ce ayar wanda yake cikin duhu ya shiga cikin haske kamar Umar ne ibn al-Khattab ko kuma Ammar ibn Yasir wanda yake cikin duhu ya ci gaba da zama a cikin duhunsa shine kamar Abu amma ibnu kathir ya ce wannan aya ta hada kowa duk wanda yake kan musulunci wanda yana kan haske ne wanda yake kan kafirci yana cikin duhu haka zai ta zama a cikin duhunsa sai lokacin da Allah ya shirye da shi in Allah bai ga daman shirye da shi ba kuma haka zai zauna a cikin duhunsa laisa bi kharijin minha ba zai fita ba daga ciki kadalika zugina lil kafirina ma kanu ya'malun kamar haka ne aka kawatawa kafirai abinda suke aikatawa suna gani yana da kyau yanzu kafiri duk wannan bayanin da ake shi yana gani kai ne baka gane ba saboda abin da yake yana gani shine daidai shine zuyina lil kafirina ma kanu ya'malu zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu abin da suke yi fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun Allah ya datar da mu to shine Allah ce wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimi hal yamkuru fiha kamar haka ne muka sanya a cikin kowace alƙarya akabira ha manya-manyan mujrimanta liyan fiha don su rika yin makirci a cikinta wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun sai dai ba sa wani makirci sai dai akan kawunan su kuma su ba sa sani wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah <clears throat> idan wata aya ta zo musu daga wurin ubangiji sai su ce mu dai ba za mu yi imani ba har sai an ba mu irin abin da aka bada an manzannin Allah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ai Allah shine mafi sanin a ina zai ajiye manzancinsa sai yusibu alladhina ajramu safarun inda Allah lalle waɗanda suka yi laifuffuka din nan lallai kaskanci zai same su a wurin ubangiji wa azabun shadid azaba mai tsanani ma zai same su daga wurin ubangiji bima kanu yamkurun sakamakon makirci da suka kasance suna aikatawa Allah yana cewa wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha ai kama ja'alna fi qaryatika ya muhammad أكابر من المجرمين ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل الله وإلى مخالفتك وعداوتك كذلك كانت الرسل من قبل يبتلون بذلك Allah ne yake gawa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ka ga yanzu kana da ƴan adawa daga cikin kafirai kuma manya-manyan ƴan ƙasa waɗanda ya kamata su taimake ka akan mission ɗinka su ne waɗanda suke saba maka suke shirya makirci dare da rana to ba kai kaɗai aka fara wannan ba annabawa ma a baya dukkansu suna da abokan adawa waɗanda suna ginawa su kuma suna warwarewa suna ƙoƙarin shirye da mutane su kuma suna ɓatar da su suna ƙoƙarin kawo abin da zai sa mutane samu amincin duniya da lahira su kuma suna makirci a cikin dare da rana ba sa hutawa kullum a rusa addini a rusa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba akan ka aka fara ba duk manzannin Allah su ma haka ne wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi yuhi ba ila ba'dhin zukuru qawli ghurura haka Allah ya ce kowane annabi haka muka sanya masa wa da ja'alna li na nabiyyin aduwwan minal mujrimin haka kowane annabi yake da su wannan tasliya ce ga kowane mutum wanda ya zama yana kan gaskiya kuma yake da mutanen da suka saba masa annabawa ma ba a bar su a baya ba kowa duk abin da mutum ya zo da shi inda mai kyau ne sai an yi adawa da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon lokacin da Allah maɗaukin sarki ya fara aiko shi da manzanci waraka ibnu ya yace da shi yace ina ma da a ce a ce ni matashi ne ina cikin ƙarfina da samartaka ta in taimake ka lokacin da mutanen ka za su kore ka annabi ya ce awa mukhriji yahu ni din yanzu har za a kore ni a nan garin ni fadan gata ne ana ce mun al ana ce kaza yace a ai ba wani mutumin da zai zo da irin abin da zaka zo da shi na gaskiya illa udiya sai an yi masa adawa sai an yi fada da shi to shine maganan aduwan minal mujrimin amma ba kowa ne ke zama abokin adawan gaskiya ba sai masu laifi sai kafir liyam kurufi fi don su yi ta makirci kullum makirci yau daban da na jiya na gobe daban da na yau haka ne kullum a cikin makirci suke wa ma kuruna illa bi anfusihim ba kowa suke wa makirci ba sai dai kawunan su ba ma ya shurun su ne ba sa sani shi yasa Allah yake cewa haka Allah zai tara su da makircin su duka ya kai su wuta wa ma yamkuruna illa bi wa idza ja'atum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah idan an saukar da wata aya gare su su ce mu fa ba za mu yi imani ba in kana so mu yi imani sai an ba mu abin da aka ba wa manzannin Allah bi ma'ana mu mu ga mala'iku su zo mana mala'ika ya zo ya baka kai ɗaya a koyi ka zo ka ce mana gashi mu ma ya ka mana mana mu gani ne Allah ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risala kuna kazamai kuna arnan ne za ku zama manzanni ai Allah ya san wa ya kamata ya bashi manzanci ba irin ku kazamai ba saboda Allahu yasfafi min almalaikati rusulan wa minan nas sai Allah yayi tankade da dare ake zabo manzo haka kawai sai a baka manzanci ne Allah ce wannan abin da suke yi din wulakanci ne suke so su yi wa annabawa in ku wulakanci ne sai yusibul ladina ajramu safarun inda Allah waɗanda suka yi wannan laifin su ne za su gamu da wulakanci a wurin Allah da tozartawa da kaskantarwa wa azabun shadidin bima kanu yaktari bima kanu yamkurun sakamakon makircin su zasu ga azaba mai tsanani Allah ya ga mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama duk kokarin sa duk yanda ya zauna da su duk wani abin da yayi na aminci a da da sauransu duk wanda ya ga ya rushe a wurin su ba sa gani su zo suna ta masa izini wa idara aqal ladina kafaru in yattakhidunaka illa huzwa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri rahmanihim kafirun in suka gani shi suna mata izini, yanzu wannan ne wai zai ce wai wai wai wai Allah ya aiko shi a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula <coughs> Allah rasa wanda zai aiko sai wannan laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba a saukar da alqur'anin akan wani babban mutum ba haka wanda yake da amma haka kawai wani haka kawai babansa bayi nan wane ne ba uwa ba haka kawai talaka ahum yaqsimuna rahmat rabbik Allah ce sune suke raba rahman Allah ne nahnu qasamna bainahum ta fil hayati duniya. to irin wannan mangaru na izgili da wulakanci da suke wa annabawa shine Allah yake cewa za su ga wulakanci a wurin Allah da kuma wato wato tozartawa da kaskantarwa sakamakon wannan makirci da suke ne Allah ya ce فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الرجس على الذين لا كذلك كذلك يجعل الله الرجل على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار Ubangiji ya ce وبنجد يتي فمن يريد الله أن duk wanda Allah yake so ya shiryar da shi ya shirah sadrahu lil islam sai kaga Allah ya yalwata masa zuciyarta, ya bude masa zuciyarsa wajen karban musulunci wa man yurid an yudillahu wanda ko Allah ya so ya batar da shi ya ja'al sadrahu daqiqan harajan sai Allah ya sanya zuciyarsa ta zama kuntatacciya kuma a cikin matsi ka annama yas'adu fis sama kai ka ce yana furkawa ne yana hawa zuwa sama kazalika yaj'alu Allahu rijis 'ala alladhina la yu'minun kamar haka ne Allah yake sanya kazanta ta shedan akan waɗanda ba sa imani wa hada siratu rabbika mustaqima amma wannan kan ita ce hanyar ubangijinka miƙaƙƙiya hanyar musulunci kenan qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun hakika mun yi bayanin ayoyi daki-daki ga mutane masu wa'astuwa lahum daru salami inda rabbihim su ne waɗanda suke da gidan aminci a wurin ubangijinsu wa huwa waliyuhum kuma Allah shine masoyinsu bima kanu ya'malun sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa ubangiji ce in ya nufin ya shirye da mutum sai kaga Allah ya bashi musulunci cikin sauki in Allah ya so a ce ya shirye da kai sai kaga ko da mutum ba musulmi ne ana yin masa wa'azi a kan musulunci lokaci ɗaya cikin sauki sai ka ya karba in Allah ya so ka da wannan alherin kenan amma wanda Allah bai so shi da alherin ba sai ka kaga zuciyar tana da ƙunci tana da wahala musulunci yana da wuyan yake shiga ciki ba kofar da imani za ta samu shiga wannan yana daga cikin ayoyin da suke nuna mana mashi'ar Allah madaukakin sarki akan juye zukatan mutane wajen karbar gaskiya ko rashin karbanta mu gode wa Allah in Allah ya sa zuciyarka ya datar da ita kan imani mafi girman baiwar da Allah zai maka a duniya shine a ce kana da imani ka samu musulunci mafi girman baiwar da Allah zai maka a cikin musulunci shine zama cikin sauki in ka ji gaskiya zaka karba in an ce Allah ya ce sai ka ji ka yarda in an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka ji ka yarda wanda ko Allah bai so shi da wannan alheri da zuciyarsa sai ta zama tana da kunci ko an faɗa gashi mai sauki ne simple arithmetic amma ba zai gane ba ba zai yadda ba akan a ce masa Allah ya ce a ja aya a fasa sai rinka jin haushi amma in malam wane yayi magana sai kaga wannan magana yana ta celebrating ɗinka wannan Allah bai so shi da alheri ba ta yaya za a yi a ce Allah a faɗi maganarsa a faɗi ta manzon Allah sa amma mutum ba zai ji daɗi ba kwata-kwata ba zai ji yana jin daɗi ba amma ana sa muryar wani wani nan kuma ba Allah ba ba manzon Allah ba zan ba sahabi ba ba tabi'i ba ba wani ba haka kawai ba Allah ne ma ya naɗa shi malam ba ku ne kuka naɗa shi ya zama malam ga manzon Allah da manzon da ubangiji madaukakin sarki da kansa ya naɗa shi malanta yace allamahu shadidul quwa ya ce ya riga ya karbi ilimi a wurin mala'ika jibrilu wannan ilimin na wahayi da kuma alkur'ani wanda shine asalin ilimin ubangiji lakin lahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi ilimin Allah ne a ciki amma a ja mutum bai yarda ba amma in wani yana magana sai jinan ne ilimi yake to wannan shine asalin karshen bata misali ne mai kyau ubangiji yake buga mana anan da ya kamata mutum ya tunani kai to me ma'anar ka annama yas'adu fis sama sai ya ji kamar mutumin da saboda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi cewa menene ma'anan wato a buɗe mutum zuciya ya ne magana wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nurun yatadifu fihi fayanshariha lahu wa yanfasi wani irin haske ne Allah zai baka a cikin zuciyarka sai ka zuciyarka tana da sauki in gaskiya ne sai ka ji kana da saukin karfa an fahimta shine Abdullahi dan Abbas yake cewa wanda kuma bai da imani sai zama zuciyarsa kamar mutumin da zai furka sama ne wato ana faɗar abu ne impossible zai yi ka furka sama ne kamar tsuntsu to kamar yadda ba za ka iya furkawa sama ba kamar haka ne imani ba zai iya shiga ba kamar yadda Allah ya ce ba za su shiga aljanna ba hatta ya lijal jamalu fi sammil khiyam kaga abadan ba zai taba yiwa an ya lijal jamalu fi sammil khiyam to shine sai ce su ma kamar mutumin da yake ta kokarin wai ya haka ya tashi sama to kamar haka ne yadda ba zai taba yiwa ba haka ne imani ba zai shiga zuciyarsu ba jama'a an fahimci wannan mun faɗi wata fa'ida wanda muslim scientists a karatun tun suratul nisa afala ta dabbaruna alquran da suka yi bincike suka ce wannan ayar tana tabbatar da wani abu na bincike na zamani da yake nuna cewa yanda aka kakasa wato wannan saman har zuwa can ƙarshe cewa in ka je can sama can sama sosai inda babu iska kwata-kwata dan adam ba zai taba iya rayuwa ba kuma inda dan adam zai fito a wurin sai dai ya mutu saboda ba iska suka ce saboda wannan ayar da Allah madaukakin sa dama haka ne to yace kuma yayi daidai da abinda Allah madaukakin sarki nan yace ka annama sa'adu fi sama kamar mutumin da ya hau zuwa can sama sai ya zama sadrahu dayiqan harajin zuciyarsa tana kunci ka kuma babu iskar da zaka shaka kenan a cikin kirjinka to suka ce wannan shine relationship da wannan aya mutum yana son karin bayani yana iya koma cikin wancan ubangiji yace kazalika yaj'alullahu rijisa ala alladhina la yu'minu kamar haka ne Allah yake sanya kazanta ta shaytan ga waɗanda ba su da imani arrijis inji Abdullahi dan Abbas shine a shaytan wa hada siratu rabbika mustaqima Allah ce wannan ita ce ita ce hanyar ubangijinka mustaqiman a miƙe yake mustaqiman hal bi hala kaunihi mustaqiman a daidai yake ka bi shi farfar sannan ayati da kaumin yadhakarun mun yi bayanin ayoyi daki daki filla filla ga mutanen da suke wasuwa waɗannan mutane masu wa'azuwa lahum daru salami inda rabbihim su ne waɗanda za su samu gidan aminci gidan aminci shine aljanna daru salam kenan mutum ya shiga cikin aljanna aminci ne ta ko ta ina ku a tsakaninku da kai da yan uwanka tahiyyatuhum ha salam in ka zo gaida ɗan uwanka salam sannan duk wanda zai maka magana kafin ya maka magana sai ya maka magana ta aminci la yasma'una fi lagwan illa salaman wa lahum rizquhum ha bukratan wa ashiya sannan mala'iku ma duk lokacin da za su shigo musu duk lokacin da za su shigo musu mala'iku za su shigo musu ne da aminci suna ce salamun alaikum sannan suna nan a cikin wannan kuma ubangiji da kansa ya musu magana salamun kaulan bin rabbi rahim to shi sa aka kira shi darus salam gida ne na aminci wanda ya shiga cikin aljanna ya huta kenan na ƙarshe ba zai sake shan wahala ba ba zai sake ganin tasku ba ko bakar magana ba za a taba gaya masa ba kuma ko abin da zai bata masa ne ba zai gani ba ballantana ya ji sannan kuma duk abin da yake so shi za a bashi lahum ma yasha'una fiha wala na masi ba wani mutum da zai samu matsayin da za a ce sai abin da yake so yake samu akwai abin da kake so akwai abin da baka so zai faru haka kana gani zaka hakura to sai ka je aljanna shine zaka samu darus salam gidan aminci yanda ba za a sace shan wahala ba Allah ka azurta mu da wannan gida wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun kuma Allah madaukakin sarki ya zama shine majibincin al'amarin su kuma shine masoyin su sakamakon aikin da suke aikatawa suna aikata aiki mai kyau sai Allah ya zama masoyin su Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur ya za a Allah ya soka in Allah ya soka to Allah ya zama waliyin ka kai ma ka zama waliyin sa kamar yadda Allah ya ce bi ذلك بأن الذين كفروا ذلك بأن وأن la لا مولى لهم bi بأن الله مولى الذين آمنوا sannan kuma Allah ce Allahu waliyul ladina amanu amma waɗanda suke kafire su ne ba sa da wani masoyi waɗanda kuma suka zama Allah yake son su sune masu imani sune ake ce musu waliyai waliyai sune waɗanda Allah yake kaunar su suwa wanda Allah yake kaunar su sune waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya akan tafarkin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke da takawa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah ubangiji ka samu cikin waliyanka gafarta mana kurakuran mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba lada kuskure kuma Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh